yarjejeniyar buɗe wannan katafaren kamfani da na tafiya ne kafada da kafada da wani kamfanin kasar china mai suna sinotruck da zumar samar da ayyukan yi ga kasa yarjejeniyar da kamfanin na dangote yar taba hannu da ya kunshi na dala amurka miliyan 100 wanda a ƙarshe kamfanin hada motocin zai samar da motoci kimanin dubu goma a kowace shekara to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan mataki na kamfanin dangote ga dai dr dauda muhammad kwantugura masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero wannan yana da mahimmanci ga tattalin arzikin kasa saboda musamman zai samar da fannin aikin yi a ga mutanen mu na Najeriya samu aikin yi idan waɗannan motocin sabbi ne ka gani za mu samu saukin lalacewan da manyan motoci suke a hanya yana kawo haɗura kaga duk wannan zai kau kuma sannan ga gwamnatin tarayya kaga za a samu kuɗaɗen shiga ta biyan haraji sannan kuma ta hanyar ah, musamman kwarewa na wurin a kere-kere kaga idan a Najeriya ki kira ma'aikatan wayanda suke 'yan najeriya ne su zai taimaka masu za su koyi fasaha ta wurin musayan fasaha tsakanin 'yan ƙasa da wayanda za su zo daga waje kaga za a iya yin musayan fasaha zuwa gaban kamfanin ya dore sai kaga 'yan najeriya sun iya sarrafa a wayannan abubuwa shi ma a bangaren sa alhaji muhammad baba na wani kamfanin motoci mai zaman kansa a najeriya ya ce matakin abin yabawa ne matuka musamman ma dai shirin gwamnatin najeriya na ganin cewa najeriya ta fara har hada motoci a cikin gida gaskiya a wannan auto policy gaskiya ta yi abu ne wanda ta zo a lokaci dama tana nan to amma yanzu an karfafa ta kuma ta zo a lokaci da ya yi daidai kuma a gaskiya mun ji daɗin wannan auto policy kuma muna roƙon gwamnati da ƙara ƙafafa inda wani guraren da za a duba ba yin tsammanin suna da gurare suna da dan yawa ba wanda za a ce za a dan duba dan wasu gyare-gyare yarjejeniyar da kamfanin na dangote yar ta ba hannu dai na cewa kamfanin na dangote zai mallaki kashi 60 cikin 100 a inda kuma kamfanin sinotruk na kasar china zai mallaki kashi 50 na hannun jarin wannan kamfani kuma tun a shekara ta 2014 ne a karanta ba hannu domin samar da wannan kamfani da zai taimaka wajen rage kudaden da najeriya najeriya ke kashewa na kasashen waje domin sayo manyan motoci a kasar baban ya jibrin murai amurka daga lagos